in da aka yi shi zan yaba ko me ake son yi ko me muke so mu yaba Duk kusa da 'yan kasuwa a ina aka bada ilimin ka je makarantun firamare ka gani kayan koyon ma babu kujerun ma babu asibitoci ka je ka gani me ake yi a asibitocin jihar kano babu kayan aiki ba ma'aikata yadda dr abdullahi umar ganjuri ya inganta harkokin ilimi da lafiya wanda ilimi kyauta ne a lokacin gwamnatinsa aka bada da scholarships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 al'ummar jihar kano suka zaɓi dr abdullahi umar ganduje kuma ya jagorance mu muka zama mu ma cikin hukuncin ubangiji mun shiga gwamnatinsa wanda ya mun ssa ta daga baya na zama special advisor na sport groups wanda mun san me aka yi a gwamnatin wajen hidimta al'umma idan ka ɗauko ayyuka waɗanda ake kira lungu ƙalƙal, wanda ya shafi ƙananan hukumomi kusan 44 na jihar kano da biranen kano da manyan gadoji da aka yi kusan guda bakwai a jihar kano da yadda aka ɗauki matasa aka ba su aikin yi aka tallafe su aka ƙirƙiro sabbin masarautu aka gina sababbin asibitoci guda hudu a masarautun jihar kano wanda zai ɗauki marasa lafiya kusan mutum ɗari biyar biyar biyar wanda wannan abun yaba ne ta ɓangaren harkar lafiya kuma aka ba da tallafi a harkar noma aka ba da kayan noma da maganin noma maganin ƙwari domin inganta harkokin noma a jihar Kano domin dogaro da kai. An ba da tabbacin inganta tsaro a wannan jihar ta Kano wanda abin alfaharin al'ummar jihar Kano ne lokacin da ta Abla Umar Ganduje yana gwamnan jihar Kano ita ce jihar fi kowace jiha zaman lafiya a Najeriya mun wa Allah godiya mai girma gwamna da ta Abla Umar Ganduje shugaban jam'iyya na APC na yanzu irin hidimta a bangaren tsaro an samar da uh, harkar uh, ruwan sha da kuma aikin raya ƙasa tituna drainages da makamantan irin waɗannan wanda ba sai ka tsaya ka na lissafa ba duk mutumin da yake jihar Kano ko wanda yake shigowa jihar Kano hmm. ya san irin waɗannan ayyukan da aka yi na hikimar da ta Abdullahi Umar Ganduji. In ce ba sa karin waɗannan ayyuka da kuka ce kun yi amma ce daga baya ta sauya zani duba da wasu ɓangarorin an ga maimakon ci gaba da ingantawa sai kuka bar shi ya rushe ko kuma aka lalata musamman abin da ya shafi ɓangaren lafiya da ma harkar tsaro a jihar Kano. To duk mutumin da yake Kano kamar na faɗa Kano ita ce jiha wata kowace inganta tsaro a faɗin Najeriya. Wani duk motsin da ake a makotan waɗanda ake samun matsaloli na tsaro za ga cewa jami'an tsaro suna surveillance a wannan bodoji na wanda muke goda, domin tabbatar da cewa an samu tsaro kuma haka aka samu a jihar Kano wanda idan an sami laifi an taho da shi cikin jihar Kano saboda ƙwararrun ma'aikata da ai da kulawa da mai girma gwamna ya bayar aka kakka masu laifi a wannan jihar ta Kano a lokacin Dr. Abdullahi Umar Kanduje wanda Kano kuma ci hukunci Ubangi ta zauna lafiya domin kula da tsayawa tsaye da jami'ai suka yi da kuma gudunmuwa da mai girma tsohon gwamna da Abla Umar Kanduje ya bayar. Harkar lafiya kamar yadda na faɗa an gina sababbin asibitoci kuma an samar da ma'aikata sabbi kuma an ba da kayan aikin asibiti da sauransu in ka duba asibitin da aka gina na kansa wanda da afirka ba masa. da asibitin da tsohon gwamna da sadaunan kano malam ibrahim shekaru ya gina a Ginyuyu da na Zurot waɗanda mai girma tsohon gwamna da Abdullahi Umar Ganduje ya zo inganta shi babu asibiti da yake da girma da kayan aiki a fadin arewacin Najeriya kamar asibitocin da mai girma da Abdullahi Umar Ganduje yi. To sai kaga cewa su kuma 'yan adawar mu har kullum sai suka yi amfani da adawa suka dinga gaya mutane a maganganu waɗanda ke ba na gaskiya ba musamman su ce an yanka filaye an sa sirkan an sa 'ya'yan gwamna da tabla umar ganduri a cikin gwamnatinsa an zo an ɗauki ma'aikata ba akan ka'ida ba to alhamdulillah cikin hukuncin ubangiji yau gashi filayen da ake cewa na 'ya'yan dr abdullahi umar ganduje ne da matarsa ko shi, yau gashi kotu kamar yadda masu filaye masu dukiya suka kai kara filin idi yau gashi kotu ta tabbatar a biya su biliyan talatin. wanda gwamnatin jihar kano ta je suka zauna suka amince za su biya biliyan uku ashe abin da suke faɗa ba gaskiya suke faɗa a al'ummar jihar Kano ba wanda wanne ya dinga ɗibar wasu waɗanda ba sa bincike suke ganin cewa kamar wani abu ake yi na ba daidai ba to Allah ba ya zalunci yau ga gaskiya ta bayyana gwamnatin jihar Kano ta amince za ta biya biliyan uku na 'yan kasuwa shine nake tambaya to 'ya'yan da Abdullahi Umar zan za a ba kamar yadda suka ce na 'ya'yansu ne ko ko a'a 'yan kasuwar za a ba wannan siyasa aka dinga yi a baya wacce kawai ana yi ne domin a ja ra'ayin masu ƙananan tunani yau za ka ga cewa ma'aikatan da aka ce dr abdullahi umar ganduje ya ɗauka ba kan ka'ida ba ma'aikata na bogi yau gashi tun jiya gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya fara biyan waɗannan ma'aikatan albashin bayan sun tantance su ne an sallama wasu da aka ɗauka ba bisa ka'ida to ai sa nake so tabbatar maka da cewa da mun faɗa ne na zargi abinda ba haka ba suka dinga gaya mutane domin su ga cewa ba a zaɓi jam'iyyar apc ba wanda kuma cikin hukuncin ubangiji yau jam'iyyar apc ta samu nasara a matakin farko a kotu tribunal ta samu appeal kuma ta da izinin allah za mu samu a supreme court duba cewa daman karya aka gaya mutane yaudarar mutane aka yi kuma aka zuba ƙuri'u na cushe kotu ta tabbatar da cewa wannan ƙuri'u ba ingantattu ba ne sannan kuma jam'iyyar da yake a ciki wacce takara a ciki wacce babu sunansa a kundin rijistar eh, jam'iyya ko ta tabbatar da cewa ba ɗan jam'iyya ba ne kaga abin da suka gaya al'umma ba gaskiya suke gaya musu ba. Amma ina za ku yi da abin da kuka faɗa a baya na cewar duk wanda Allah ya bawa baku ba karan farko shine alkhairi a jihar Kano za ku ji ku bi shi. To duk wani mutum mumini idan an yi zaɓe an samu babu laifi idan ka taya mutum murna amma ka da iko jam'iyyar ka da iko idan bata gamsu ba kamar yadda babu gamsuwa muka kai ƙara kuma cikin kuncin ubangiji gashi nasara ta tabbata amma dai ina so in ga al'ummar jihar Kano cewa abubuwan da 'yan jam'iyyar NNPP suka dinga faɗa a baya na cewa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba ta yi komai ba gashi suna kallo da idansu irin ayyukan alkhairi da ta yi kuma da suke zargi cewa ana kwashe dukiyar al'umma gashi da idanmu muna kallo an kama waɗanda suka kwashi shinkafa a wannan gwamnati kuma masu mukamai an kama waɗanda suka je suka ɗebi kayan ruwa a tudun wada na, reka an kama waɗanda suka ɗebi pipe pipe pipes na ruwa da a hukumar kasko waɗanda abin da suka zargi waccan gwamnatin wanda babu gaskiya a ciki yau gashi ta tabbata akan su take fata amma kamata ya fi kuya ba wannan gwamnati la'akari da yadda ta rike talakawan jihar Kano amana kenan idan an samu baraka kora daga cikin 'ya'yanta ne tana fitowa ta bayyana ko a wancan lokacin ai ba fiye jin irin waɗannan hukunce hukunce ko matakai ba lifin ma a lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje duba cewa ana tabbatar da cewa ana bin aiki bisa ka'ida babu wata hukuma da zaka gani cewa an kama karara kamar yadda aka fito duniya ta gani cewa an yi laifi babu a lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin ma'aikatan da suke aiki da waɗanda ya naɗa mutane ne waɗanda suke aiki bisa doka da ka'ida to babu ma wannan ballantana ka ce ka kama wannan kuma daga mutane sun bankaɗo ba yadda za su da jami'an tsaro sun riga sun gani al'ummar jihar Kano sun riga sun gani ina ƙara faɗa dai abin da suka faɗa na ba daidai ba suka dinga faɗa na adawa yau ta hau kansu kuma muna ga da al'ummar jihar Kano da izinin Allah inda Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya zo a matsayin gwamnan jihar Kano za a samu ƙarin ci gaba kamar yadda Dr. Abla Umar Ganduje ya yi yana gwamna a jihar Kano za mu ɗora ayyuka na alkhairi wanda suka dace wanda al'ummar Kano za su alfahari da shi harkar noma ilimi samar da tsaro dogaro da kai aikin yi a bunƙasa harkar ilimi a wannan jiha da ilimi da sauransu da izinin Allah Dr. Abla sun su Gawuna zai zo ya ci gaba. Ko da Gawunan zai zo me yasa ba kwa sa mulkin injina baka bi ba matsayin abin da za ku lissafa cikin abubuwan alkhairin da za ku dora a tafiyar ku kuke tsallake shi kuke faɗan a gwamnan ku tsoho da ya gabata ba gani anya kamar ba ku yi so kanku da yawa ba duba da shi ma yanzu aka jihar Kano ludinsa sa ke kan dawo talakawa na gamsuwa da irin tsarin zamu yaba tafiyar da shi rusau da aka durkusar da yan kasuwa an kwace mutane kayan lafiya ba to ai shine ke gaya maka rusau inda aka yi shi zan yaba ko me ake son yi ko me muke so mu yaba Duk kusa da yan kasuwa a ina aka ba da ilimin ka je makarantun firamare ka gani kayan koyon ma babu kujerun ma babu asibitoci ka je ka gani me ake yi a asibitocin jihar kano babu kayan aiki ba ma'aikata yadda dr abdullahi umar ganjuje inganta harkokin ilimi da lafiya wanda ilimi kyauta ne a lokacin sa. aka ba da scholarships so duk irin waɗannan abubuwan da suka zo su kuma sai muka ga cewa saɓanin wannan wa wasu kawai ake yi na kayan gwamnati ana so a je a gina kai gani muka ana rusa al'ummar jihar kano kasuwancin jihar kano ya tsaya tsat saboda rusa musu filaye da kasuwanni da dukiyoyinsu a ciki aka je aka zo kuma wannan ya sa mutane suka je suka dinga ɗiban kayan mutane har kurum ya Allah zai bar wani yanzu babu wani abu da zaka kalla a gwamnatin injina baka bari su kai ba masa gina. to ai ni ban gani ba ni dai in dai aikin da muka yi waɗanda aka ce ba a yi ba ni ko ban ga abin da zan yi ba a yanzu ba illa kawai na ga irin abubuwan da suka yi na durkusar da al'ummar jihar Kano menene sakonka karshe shigar ina wa al'ummar jihar Kano fatan alkhairi kuma ina kira a gare su musamman 'yan jam'iyyar apc da mu kwantar da hankalinmu mu ci gaba da addu'o'in da muke domin Allah ne yake bada mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so kuma da izinin Allah da Nasiru su Gawuna zai zo kuma zai mulki jihar Kano a matsayin gwamnan jihar Kano da shi da Murtala zaro bi iznillah sannan mu ci gaba da yi wa shugabanmu mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje addu'a akan yadda ya dauko ƙoƙarin ganin cewa jam'iyyar APC ta ƙara bunƙasa yadda da kayin yin zaɓe wajen gwamnoni biyu zuwa uku gashi a yanzu mun ci zaɓe wasu jihohin ma suna kokarin su dawo cikin jam'iyyar apc gari ba sunan wajen yan majalisu 27 sun shigo to mu ci gaba da yi masa addu'a domin ganin cewa jam'iyyar nan ta kara haɓaka ko mu taya shi da addu'a ganin cewa ya za a yi da shi da ministocin mu guda biyu mariya bunkure da injiniya tijjani gwarzo sun shigo da ayyukan raya kasa da bunƙasa rayuwar al'ummar jihar kano a wannan gwamnatin ta asuwaje ahmed bola tinubu ピッ